وبطونهم طوية أي بطونهم فارغة دون طعام لا يجدون كيلو من طعام ليأكلوا وأول رجل في القائمة هو الحاكم حاكم قال إيه يبيت لا يأكل حتى تأكل الرئية أين أنا منهم أين أنت منهم أين أنتم منهم ولا بد من أن نقتفي آثارهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع وقال من قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام إيش فلاح طيب هذا الرجل سعيد بن عامر الجمحي ومثال آخر لعمر ابن عبد العزيز هذا الرجل عادل وكان على طريق جده عمر بن الخطاب وابن الخطاب رجل عادل حتى لا يجد ثمن رمان ليشتري لزوجته رقية قال أين لي ثمن الرمان فأشتريه وهو الخليفة الله أكبر وعمر بن عبد العزيز وقد قنديلا أو فتيلة يوما وإذا بصديقه عمر ابن المهاجر دخل عليه وهذا الصديق أراد من عمر أن يتكلم في أمور الآمة أي أقول في أمور يخص بهما فأطفأ القنديل فقال عمر ابن مهاجر يا أمير المؤمنين كيف تطفئ القنديل لنظل في الظلام قال ويحك يا عمر إن هذا القنديل إن الزيت الذي اشتري لإنارة القنديل اشتري بمال الأمة المحمدية إذا أفنيت الزيت فيما يخصني بيني وبينك ماذا أقول ربي إذا أوقفني يوم القيامة ويحك يا عمر بن المهاجر هذه أمة لها ما كسبت ولنا ما كسبنا لكن نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياهم في جناته تحت مستقر رحمته وإلا فأعمالنا مقصرة أما هم عليه أقوام سبقونا بمراحل وأنا لنا من إدراكهم لكن بكرمه ربنا ورحمته يجمعنا جميعا في الفردوس الأعظم اللهم آمين وهذا الحديث له شاهد أيضا من حديث الطبراني أيضا من حديث زيد بن ثابت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نئم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليها عليه حسرة يوم القيامة إضافة إلى ذلك قد أخرج الإمام مسلم القشير النيسابوري رضي الله تعالى عنه حديثا عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله من القائل أبو ذر من هو أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري قال يا رسول الله ألا تستعملني يعني إن أبا ذر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله أي أن يوليه ويجعله حاكما وواليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف إنك ضعيف وإنها أي الإمارة أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها فيها قال النووي في الشرح هذا أصل عظيم في ترك طلب الإمارة عباد الله أما اليوم فالأمور عكسية نفر إليها لنكون رؤساء وحكاما وممثلين في الديار النيابية بأبوجة أو في الولاية أو في المقاطعات وكل منا كان متجهزا والحكومات أنشئت للإشراف على الأعمال الانتخابية بالحكومات المحلية وأنتم تعلمون هذه الانتخابات ستأ غدا ولا بد لكل عاقل أن يحترم حرمة دم أخيه وعرضه وإلا وقانا في المصيبة نسأل الله العلي القدير الجليل العظيم الرؤوف الرحيم أن يوفقنا إلى اختيار الرؤساء الصالحين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا وجنبنا من الظالمين واضرب الظالمين بالظالمين يا رب العالمين عباد الله صلى الله رب العالمين المغفرة والأفوى إنه غفور رحيم ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu buwai gagara misali tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad farin jaka da babba ɗan Abdullahi da sahabbansa ɗin nan nagartattu kirkaka daɗaɗa ƙwarara zaɓaɓɓu masu tsada musamman manyan nan ‘yan sahun gaban nan wajen kirki wanda duniya ba ta ga kaukaba ta ɗan adam masu daraja irinsu ba bayan annabawa abubakar na siddiq da umarul faruk da usman zunnurain da aliyun baban hassan da husai da waɗanda suka halici yakin badar raguwan nan nasu da goman nan da aka ba su aljanna tun daga duniya da ma dukkanin sahabbai gaba ɗaya da waɗanda suka bi turbarsu da kyautatawa har da mu ciki da yardan Allah zuwa ranar sakamako ‘yan uwa masu girma hudu bari na da taken wanda ya gargaɗe ka ya uzure ka ku kalli kalmar uzure kanan ba ya uzura maka ba a'a ma'ana wanda ya gargaɗe ka ya kare baka uzuri ai laraba sukan ce man anzaraka faqad a'zaraka in mutum ya ce da kai hanyar nan ba ta da kyau akwai fashe-fashen rami kuma kai bako ne karkabi wancan ta fi kyau amma akwai ɗore rabin kilomita amma salin alin nylon ne sai ka ce ba komai barin bi mai ramuka din sai taya ta fashe Allah kiyaye karka zargi wancan ka ce a ah, ina abota da shi bai gaya min ba sai ya gaya maka wannan karin magana man anzaraka faqad a'zaraka to be forewarned in Inji masu magana is to be forearmed in an gargaɗe ka an riga an baka makami kai ka ƙi wannan shine misali to unwanin hudu ba ta kenan yau man anzaraka faqad a'zaraka karin magana ne ja ka ƙara cikin vocabulary ɗinka in ka ba arabiya muhimmanci kuma wajibi ne ka ba ta muhimmanci in ba ka da ita miskini kake domin harshen ƙur'ani harshen annabi muhammad labudda an nata'allamaha wa nutqinaha wa natakallama biha wa naktubaha wa nadrusaha wa nudarrisaha nas ƴan uwa masu masu girma Allah ya faɗa a cikin aya mai lamba 55 <clears throat> sura mai lamba 24 yace wa'adallahu allazina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani cikin ku suwa ake nufi a asali a asali sahabbai ake nufi domin lokacin da Allah ya ce minkum ai ba ma wurin ai su ake addressing da haka su ake nufi a asalin maganar yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani cikin ku suka kuma aikata aikin kirki alkawarin me abu uku la yastakhlifannahum fil ard wallahi Allah zai shugabantar da su a bayan ƙasa sai da Allah ya rantse a'a kuma zai tabbatar musu da wannan addinin da Allah ya da shi biyu kuma zai canza musu tsoro da suke ciki ya ba su tsaro ya cire tsoro ya kawo tsaro amma da sharɗi biyu su bauta min kas faɗa ni da kowa wanda ya kawo da kai to waɗannan fasikai ne wannan aya in ka kalli ta da kyau malamai suka ce ta tabbata gun sahabbai ta tabbata abubakar Allah ba shi istikhlafi ya ba umar ya ba sahabbai ya tabbatar musu kai ko nan kusa kusa ma kafin 1817 shekarar mutuwar shehu dan fodiyo wanda muhammad dan abdulhab a saudiya ya rasu da shekara biyu dan fodiyo ya rasu karanta tarihi shi ma allah ya bashi wannan tabbatuwar dan ya yi jihadi kuma allah ya ga zuciyar har shehu dan fodiyo ke cewa gashi nan kun karbi tutoci kun je ina suleiman a kano misali yakubu a bauchi wani wani kaza kaza malam danda a ƙasar nufe haka duk aka yi yace amma wallahi da zaran kun sauka daga turba Allah zai turo su can makiya su muku abin da suka yi muku ilai ku abin da ya faru kiya abul baka'ir randi mutumin nan mutumin andalus wanda ya rera baitoci wajen guda talatin yana kuka kan abin da ya faru game da musulmi a spain musulunci ya shekara 840 a spain ya samar da dakkan malamai nan aka irin su ibnu malik wanda ba a samu malamin da ya rubutu kan nahau irinsa ba ba mu san shi ba nan aka yi imamu shatibi wanda ya rama qur'ani waka baiti dubu da ƙari nan aka irin su abul walid baji nan aka irin su ibnu farnas wanda ya fara kirkiro jirgin sama ko da turawa sun ki kuwa mun san tarihi na aka yi a makwabtansu ibn khaldun mai proglomina ما أكي إرنس ابن حزم من المحلى بالآثار ما أكي إرنس ابن عبد البر النمري من التمهيد ما أكي ابن العربي أبو بكر دي أصلا برجيك أما إنا عند الاستكيو جي كمدريد زاقة أم مسلم ياساري قم مدريد مسكيني بيصم مدريد وما أدراك ما مدريد بلنشيا كاسم بلنشيا بلنسيا قرم مالميني غرانادا غرناطه Kodova, Kurtuba, garin al kurtubi amma me ya faru suka saki hanya aka samu ‘yan cashewa ana kiransa ziryab wani shaidani ziryab kirarinsa kenan abul hassan ali ibn nafi wa nafi ya da waka da fasadi da tsare-tsare hatta tsarin cin abinci a dish na turawa ga abin da za ka fara shi ana kiransa ainihin scatter saka kawo maka ruwa ka sha miya da kuma main food da kuma kayan rakiya duk inda ka ci abinci a turai haka suke na ci abinci a wata unguwa a wani hotel a yankin ainihin brooklyn a new york bara suke min wannan tsarin ashe asalin wanda ya kirkiro wannan tsarin cin abincin musulmi ne shine zirya ba laifi ba ne, amma zurfa jiki wajen jin ni'ima sai Allah ya sallada musu miyagun sarakuna fadiran na biyu da matarsa sarauniya isabella na castilia ranar ɗaya ga watan march ko karanta tarihi a 1492 aka kori musulmi daga andalus la ilaha illallah rana guda suka yanka wajen dubu ɗari saboda an saki hanya suka kafa kwamiti da ake kira alhambra decree in kana jin inquisition na spain to shine wannan ‘yan uwa irin wannan ya faru da su har abul baka'i randi ke cewa a ƙarshen baitinsa limithli hadha ya zubul kalbu min kamadin in kana fil kalbi islamun wa imanu saboda irin wannan takaici da ya faru zuciya sai ta narke ya ce duk wata musibar duniya in ta same ka kana iya samun abin da zai faranta maka rai amma ni ban ga abin da ya faranta min rai ba bayan wulakancin da musulmi suka gamu da shi a Andalus ban gani ba to kuna tsammanin su a gun Allah 'ya'yan bora ne mu ne ya'yan mowa wulakancin da muke gama ya muna da Andalus din mu a gida ai gashin nan birje kada musulmi ya sake mulki sai an gama da musulmi abin da ake faɗa kenan amma tsakanin mu sai rigima da masifa wannan dan siyasan da wannan a ta da fitina sai zaluncin tsaya saboda kun samu mulki wasun ku su zalunci wanda kuka zalunta suna muku bakar addu'a sai Allah ya dinga gara kanku ka sani ko addu'ar bayin Allah ne kai zalunci ka zauna lafiya wallahi ƙarya kuke sai an koma an gyara an bi Allah ko gidanka kai zalunci muddin wanda ka zalunta zai daga hannu to Allah ko zai amsa ƙarya kuma ta gaya maka kitu ba ka zuba kai da addu'an wanda ka zalunta ku gani abin da ya faru kenan andalus Allah ya gama da su don sai a yanka mu a kashe mu a ƙasar nan shiru kake ji Allahul musta'an abul baka'ir randi haka ya faɗi cikin baitocinsa to sai Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya Allah ya alƙawari in kuka yi imani Allah ka samu imani zai tabbatar muku na biyu aya ta arba'in a cikin sura mai lamba ashirin da biyu Allah yana yaban bayinsa na gari ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur waɗanda in muka ba su tabbas a bayan ƙasa sai su tsayar da sallah su ba da zakka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna duk wanda ya samu mulki bai hana caca ba bai hana giya ba bai hana zina ba bai hana munkari ba a yankin da muke da iko to ba Allah sai janye goyon bayansa gare shi haka in siyasan da ke cewa mu karo kawo mana addini sai muka ce wannan magana za ta iya kai ka gari da in baka mai da hankali ba domin addinin kuka sare gasa kuka samu siyasar in ba haka ba zai yiwu a samu ɗan siyasa ɗan kano ɗan garin mai ce kun sani cikakken ba kano ne gaba da baya sai dai ni kirista ne ina son ku zaɓe ni za mu saurare shi ba zai yiwu ba ai ko kamfen ya yi da hular ci morocco da fesin cap duba mu sauransa misali ashe kuskure ne ka ce ba ronka da addini ɗan uwa kar ka yi wannan wasu in sun yi su yi amma kai musulmi ne ɗan musulunci ne ka tsara addininka wannan magana kar ka faɗe ta to akwai masu yi ne masu hankali ba sa wannan magana to abinda Allah ya faɗa ke waɗanda in muka ba su tabbas a bayan ƙasa su tsayar da sallah zakka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna ƙarshen lamari na gun ubangiji haka Allah ta'ala ya faɗa Allah ka ba mu ƙarshe mai kyau ɗan wa musulmi sai imamul bukhari ya ƙulla babi cikin sayul bukhari babi da ke magana a kan abin kyama ne mutum ya ma burin mulki muna faɗin wannan saboda zaɓe da za a yi gobe don jan hankali don Allah kowa a yi cikin zama lafiya cikin hankali kada a taɓa rai a uzubillah kar a zudda jini a yi haƙuri don Allah an ce zama lafiya da kasan zinari ne ba a gane kimar zinarin sai lokacin da zama lafiyan babu shi da aka mai hikima ke cewa live in peace not in pieces ka zo na cikin zama lafiya not in pieces kada dole sai na yi in Allah ya ba wani in dai an yanda ya kamata in zauna lafiya in haɗa kai da shi a zauna lafiya a matakin sama da matakin tsakiya da matakin ƙasa saboda kutuna ya ku 'yan uwa 'yan siyasa masu girma mulkin nan dai jama'a za ku yi wa to kare zama a mutu ko a yare mm ai hakuri. waɗanda kuma aka jibinta muku zaɓin ku kamanta gaskiya don ku karku tono fitina cike na magana ta ƙare duk za tsaya gaban Allah amma bari ku ji da kyau Imamul bukhari ya koro hadisi daga Abu Hurairata annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama za ku dinga kwaɗayin mulki amma mulkin zai zama nadama da hasara da takaici gare ku ranar tashin alkiyama wannan magana ce ta annabi Muhammad sai manzon Allah ya ce ma dalla da mai shayar da ku nono wato mulkin kenan a duniya tana shayar da ku kuna jin daɗi amma Allah wadai da mai yaye ku ran kyamar ce ba ni ba ku don buku rike ni da adalci ba za ku ga sakamakon ku yau haka annabi ya faɗa fa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima al fatima da wina mai yayewa ba wina na winin ba wina na yayewa w-a-a-n madalla da mai shayar da ku nono tir da mai yaye ku taimako gwalo duk kun kare in kuna jin mulkin ne yanzu kun dawo gare annabi wannan magana ya kamata mu tsorata wallahi wani in ya ji wannan in yana da zuciya ta tas sai ni ina ma tsoron neman takarar ta ina zan yi adalci amma ina zukatan mun yi nisa ba zan ce sun yi ba mun yi haddani don cikin al'ummar nake sai dai Allah gyara mu kawai Allah ka gyara mu ya rabbal alamin to annabi kenan ya faɗa za ku ke kwaɗayin mulki gashi muna yi kuwa wani ke ce da Allah ba mu rancen miliyan ɗari kaza in mun ci za a biya ku in kun ci za kamar ya ta ina in mun ci za mu biya ku kasuwanci ne da haka na kasa siyasa gida biyar akwai siyasar neman kuɗi akwai siyasar dabanci sara suka da zub da jini akwai siyasar yahudanci akwai siyasar ƙabilanci da gari gari na ne yanki na ne akwai siyasar manufa duk guda biyar nan ɗaya take da irinsu a Najeriya ko kuma ce dukkaninsu babu ɗayan nan duk hudun akwai su an shiga ne don a yi kuɗi abin da ya bayyana kenan in dai za a ce akwai wanda ke rike mukami ko na wane ne yana samun miliyan talatin a wata haka aka faɗa miliyan talatin ga miliyoyi ba su da abinci kuma mai da miliyan talatin ɗin haɗa yana cewa ai 'yan ƙasan nan ba su gane ba ne kamar ni misali babba haka mota ta in ta lalace a kan titi yanzu a ce kamata a ɗauke na ƙarfin mota wai mutane ba su gane ba ne ana maganin miliyan talatin ai ya kaɗan ko la ilaha illallah to shi ne annabi suke cewa madalla da mai shayar da ku nono Allah wadai da wadda za ta yaye ku ta yi fatali da ku babu kowa a lokacin sai ayyukanku so mu shiga mu wannan hadisi abin da ya ƙara tabbatar da shi ruwayar bazzar da at sai ce sai wanda ya riki mulkin da adalci haka at tabaran cikin al-awsad ya sake rawaitowa manzon Allah ya farsasan cewa shi mulki farkon sa dama ne tsakiyar sa kamar tara ne karshen sa kuma azabar tashin kiyama sai wanda ya adalci Sa'idu ibn Amir al-Jumahi tabi'i ne sai na umar yace zo zan nada ka ka zama gwamna ka taimake ni a himza yace sarkin ni ka bani gwamna dan Allah ka rufa min asiri bana sai ce wallahi sai kai sai kai ku naɗa ni khalifa ku banni sai ka yi ya gida yana kuka ya ce wance inna lillahi wa inna wani za a zama gauna ya Allah karfa min asiri randa ya naɗa kayan zai je gwamna aka raka shi yana kuka ‘yan uwa na kuka mu ko yau in ban samu ba ne zan yi kukan shi ana sai kayi ba sai kayi na ba wallahi malam ya ji hims sa'id ibn amir jumahi wata ran tawaga mutane hims suka kawo ziyara madina umar ya ce ku rubuto min mutum goma da kan kwana ba su ci abinci ba a hims number one on the list shine gwamnan sa'id ibn amir jumahi ya kan kwana bai ci bai ce sai kowa ya koshi kafin da koshi ma bil asatir ba ta tsoniya bace shi yasa ce tilka ummatin qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أزد أبنش ما شاء الله متى yawa cikin tsiraici wallahi duk wanda ya riki mulki a mataki na shugaban kasa ko gwamna ko local government ko ma menene Jama'a da kai suna cikin wahala da talauci har talaucin na barazana ga imanin su Allah zai tambaye ku kiyama na zuwa shi yasa wani lokaci kafin a kare ba ma a karewa lafiya sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu ka mu shugabanni na gari waɗanda ba sa zalunci in sun yi zaluncin Allah ka sa su gane sun cuci kansu su gyara kafin ajali ya zo in ba ka ba addu'ar bayan Allah tana na kanku ya tabbata a hadisi wallahi wanda ya zalunci ko kafiri ka zalunta Allah zai ce wallahi zan taimake ka komai tsawon lokaci yi zalunci la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم يرجع قباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم yace ka yi zalunci idan kana da iko miskini kake wanda ka zalunta yana ta addu'a cikin dare a kanka miskini kana ta bacci mala'iku suna amintawa ‘yan ƙarya suna ce da kai babu komai sun zalunce ka ba su gaya ma gaskiya ba wannan ga kowa da kowa ko gidanka kai zalunci ‘yan uwa masu girma hadisai kan mulki kenan sa'id ibn amir yana da sauran bayanai daga cikin bayanan wata dan in ya zauna yana mulki sai dinga girgiza haka to ba zan kawo muku wannan misali na biyu Umar ibn al-Khattab ya hau minbari ya sa riga ya ce ku ji suka ce ba za mu ji ba ya sarki musulmi ina ka samu wannan yadi din da aka fita jihadi kowa falle ɗaya samu ina ka samu falle biyu har kai wannan rigar yana min bari fa sai ya tsaya ce cikin ku akwai ɗana ɗan Umar yace ina nan yace tashi kai musu yace na wani rabon na ba baba ya hada ya wannan rigar shine kuma shine sarkin musulmi komanda in ce amma ga wani wai wai sanata ne mai samun miliyan ko wani talatin a wata yake ce yanzu motar da nake hawa yanzu a ce kamata hawa wannan motar bawan Allah wasu suna neman jaki ma ya kai su asibiti ba su da shi bawan Allah an mutu saboda yunwa a kasan nan bawan Allah ga hanyoyin nan sun zama abin da ake kira death traps tarkon mutuwa Allah zai tambaye ku wallahi billahi talla to muna roƙon Allah ayi zaben nan lami lafiya amma ku sani tambaya tana nan gaba kar ku damu da ainihin abin da mulki ya kawo me aka yi Umar dan Abdul Aziz ya kunna fitila yana yana kirga kuɗi fitila sai abokinsa Umar ibn Muhajir ya shigo sai Umar sai ya kashe fitila sai ce sarki musulmi ka kashe fitila mu zauna cikin duwa ce kai Umar ni da kai abokanan juna ne kuma man da aka zuba ma wannan fitila ta man a cibalbal ko ruruwa ko man kaɗanya da kuɗin talakawa a manzo za Allah aka saya me dalilin ci gaba da kona mai din kan zance ni da kai Allah zai tambaye ni in mun ƙara zance na aboki da aboki zan kunna in ci gaba da kona mai kan abin da ya shafe su in kana maganar transparency hadha huwa transparency kamantawa Allah ka samu kamanta ‘yan uwa musulmi a cikin sahihu muslim abu zarin ya ce ya manzo Allah ka naɗa zama shugaba mana sai ce a abu zar kai mai rauni ne ba zan baka shugabancin ba zai zama na dama gare ka in kiyama ta tsaya abu zar abu zar mutumin da in ka sami wa naira goma a yau shi yana ganin laifi ne ka kwana da kudin aljunka sai ka kashe shi a wurinsa kana da naira goma kar ka bari oh har ka gabari ta kwana oh kana tsammanin za ka rayu zuwa gobe kenan tirka shi tirka shi to waɗannan abubuwa karantar ruwa addini ce to sai dai ai hadisin ya ce sai wanda ya rika da adalci in ba ka sai ka ji tsoro ai to ai ba za a rasa ba wanda ya kamanta adalci wanda zuciyarsa ba don kuɗi ya je ba ta yaya zai taimaka a gyara misali saura da mu al'umma babu ruwa ta yaya zai amfani da mulki ana cin zarafin musulmi ana hana musu haƙoƙinsu a hana 'ya'yan musulmi sa hijabi a zagi mace don ta sa niqabi waɗannan haƙoƙinmu ne ya za a yi a yi maganin wannan da dama irin ta mulki sannan karka zalunci kowa shi yasa mu al'uwa musulmi ke kamanta gaskiya in muka samu dama tama me ke faruwa idan kuka samu dama kai zalunci saboda mulki to ka cuci kanka ɗabi dukiyar al'umma hulakanta wanda kuke bukata a da jinin jama'a ba gaira ba dalili sai an yi mulki to wannan hadari ne Allah bai da shi ba kar ai haka Allah ta'ala zai tambaya in kiyama ta tsaya to tambayar muke gudu na ce da ku akwai siyasa ta neman kuɗi akwai akwai siyasa ta kabilanci ai mu yankin ne akwai a Najeriya akwai siyasar dabanci zudda jini akwai siyasar yahudanci da sunan mulki a shigo da dokoki na fasikanci a tilasta kan musulmi auren jinsi da jinsi a'udhu billah yahudanci kenan akwai siyasar manufa wacce nake kira PPP ba jami'a siyasa ba mm. principle political participation principal ko positive shiga siyasa mai manufa kasashen da suka shiga suna kamanta wannan saboda siyasa in ta koma neman dukiya da mulki ai ko amtu hadari sannan siyasa ta kasance ba wai ta jam'iyya ba a nagartan mutum in nagartacce ne kenan magana ta kare in nagartacce ne to ku je gare shi in ku lalatacce ne duk kyawun jami'a ku manta da shi ku kalli manufa siyasar kuma gina zakatan mutane su bi Allah a gina zuciya a gina ƙasa an gina ƙasa da kyalkyal babu tsoron Allah shirme ne a gina mutane su bi Allah sannan a gina ƙasa a tara biyun duk zai yiwu <clears throat> kuɗaɗen da ke shigowa suna da yawan gaske sannan kuma a kiyaye karka je gun zaɓe in za ku yi zaɓen da abin da ba daidai ba tsokaci na a gurguje shekaran jiya wani bawan Allah ke gaya min babban ma'aikaci a babban asibitin shika professor na medicine ya ce mala a bangare na a shika asibiti an zo da harkar jini ma'aikaciya karkashi na take cewa ogani gobe ba zan zo fa asibiti ba saboda a church an gaya mana kowa ya je ya mallaki pvc menene pvc permanent voters card البطاقة الانتخابية المؤبدة كو الدائمة كو واي ملكا بتجي كنيا بينا با آه أبن نبارو كيانا كوي لك بزن زوغو با saboda suna da ajanda to in ko wannan shine hanyar da za mu magance maka mu wulakanci ta mu tashi mara ko ne aka ce ba a so mulki kare koma hannunku ya kamata ku san da wannan ma in kun samu ku ji tsoron Allah ku yi adalci ku tuba ku gyara halayenku kar ku cuci al'umma in ba ka ba addu'ar al'umma tana nan Allah kuma baya bacci ƴan uwa masu girma tsokaci na na biyu wato gidajen marayu a 1978 duniyar kirista sun yi zama a jihar colorado ta america suka rubuta rindume mai shinkicecen littafi kundi mai suna strategies for evangelizing the Muhammadan nation istratijiyat litansiril umar muhammadiyya matakan mai da musulmi kirista daga cikin ajandar akwai ku gidajen inda suke aje marayu ku ɗauke su kuma da suna to ba sa yi ne a yau dukka zaga masallatan Kano kowane masallaci ka ce da Allah cikin mutum dubu kono da ke zuwa nawa ne suka samu lokaci zuwa gidajen marayu suka yi musu ziyara cikin goma da ke za ka samu ɗaya to in ba ku yi suna mu farka dan dai ziyara gidajen marayu a nasara kuma ko ina ne mu kai musu madara da sauransu masu kawo mana hari ƴaƴanmu muka ce kar a taba su ba mun ce dauko ƴaƴan wasu bane namu ne to ƴaƴan namu an tsallako ana daukan su a musu kiristoci zakariya yaro ne fiye da shekara kusan 20 yau daga sabon gari nyamuri ya zo gidajen marayun nan ya ɗauke shi ya mai da shi kirista wanda ya sa hannun ɗaukan sunan shi Muhammadu Allah ji kan Sheikh Aminuddin ni da shi aka kallafa mana zuwa nemo wannan yaron karshe Allah ta'ala ya kwato shi yana da haddar juzu amma a lokacin gidan marayu na tukur-tukur da ke zariya shekarun jiya suke gaya min wani ce wallahi malam lira wani da gidan ta shekara talatin ku je a keja akwai gidan marayu na fulawiyo haɗa yake cewa malam ga cikin yayan ku yaran kano yaron bulele buke ke gabjeje ya ce ya ƙoshi ajanda ce kusan da wannan ina faɗa don mu da wannan nauyin in ba ma kai ziyara da kai taimako da wayar da kan masu kula da gidan ana kwasan 'ya'yan musulmi to ana ya mu ta bayan fage kuma Allah zai tambaye mu akan wannan Allah ka tsare mu ka kare mu dan haka ne na kafa kwamiti a wannan masallaci tun karatun mu na jiya da ranar Alhamis za mu tara abinda muka samu dan kai ziyara kai wannan a inda kake ba sai ka zo nan ba amma kana da ka zo ka kawo wannan kuɗin za a je ai wannan aikin domin idan jama'a ta ɗauke nauyin da ke kan kowa saƙafa an baƙi sauye mudu yau sai ka sayo bambita da ka buɗe <laughs> Allahu akbar sai gan shi can ciki kuma da sunan cikakke ne wallahi masu yi kuna cin haram wallahi billahi talla man shafawa shi ma zai gancen ƙasa ba abin dariya ba ne musiba ce أكون wannan Allah الدعاية saukar والمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسي الله يتيمي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم هل هذا مجكيو من يدى باع شكاوة بومبيتا أوفلتين نافقاني أمس أي مثالي باكم أن يدى ميني بر هل يزن زنسيا amma wannan abin da kuke tawayewa da sunan cike wallahi haramun kuke ci kuma bala'i ne gare ku wallahi billahi talla kuma su sayar da mai suna tawayewa na sha faɗin wannan ko masu casar shinkafa ɓuntu ɗin su riƙe ɓuntun nan ba naku bane haramun kuka ci sai mai shi ya baku ko telolin da kuke riƙe yadi ku ɓoye ba naku bane ko malamin da zai ki faɗin gaskiya saboda shayin wani makhaluki kai ma jama'a kha'inci da zalunci ilimin Allah ne baka dole sai ka faɗa hakikanin gaskiya komai a hannun Allah yake karantar da sunna iya madar sunnar saraka bar ma Allah ku ko ma'aikacin da zai zo ofis karfe ainihin misali karfe goma ya kuma rubuta ya zo karfe takwas yana takfif da sauransu Allah ka gyara halayenmu ka ba mu daman canzawa sannan kar ku tsaya ku ce sai masu mulki sun gyara ni ma in gyara kai ma ka gyara bana ka gyara gidanka sai gwamna ya ce zo ka zo kai sallah tukun kai ba kai ne gwamnan kanka a gidanka ba misali sai shugaban kasa ya ce kai ma kai ma ni ma da nawa laifin ai mu haɗu mun gyara ne to dole kowa ya gyara kar a yi ciwon zaɓe ko aringizon ƙuri'a ko amfani jami'an tsaro a tsorata wasu karka yi amfani da dama taka yi amfani da dama a yanayi mai ma'ana Allah ka gane da mu gaba ɗaya rabbal alamin Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina shirarana اللهم دلنا على الخير كله وجنبنا الشر كله يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزن في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفصليان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم غانمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل سبيل اجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله